الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دشدة قوة ذو الحجة هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة دريغدو لأربعين دهوكو wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kafin mu ji akwai yanwa da yawa waɗanda suka turo cewa a sasa cikin addu'o'i wasu suna da damuwa wasu suna neman aiki wasu kuma rasuwa aka yi masu kamar da zuba shirca an mai rasuwa kwana biyu za ku gaba gan shi ba a shi nan wanda suka samu dama su yi masu ta'aziyya an mai shi rasuwa Allah ya ji kansu Allah tabaraka wa allah ya gafarta musu akwai kuma wasu da yawa dai kowa dai Allah tabaraka wa allah ya fi musanin damuwa kowa kowa abin da ke damun shi na matsatsi ko na kuncin rayuwa ana cikin wani hali sai dai abin da mutum ya ji kawai muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya makowa magana abin da ke damun shi wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya waɗanda suke mata ne suna ana tsammanin su haihu su kuma muna fata Allah ta baraka ta ta'ala ya sauke su lafiya wanda suke cikin kunci na rayuwa lafi mu sana abin da yake damun kowa muna fata Allah ta baraka ta ta'ala muna tawassuli da sunayensu da sifofinsa wadda idan an roƙe shi da su yana karba muna fata ya Allah ba dan halin mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya makuwa magana abin da yake damun shi waɗanda suka da su kuma Allah ya ji kansu mu kuma da muke raye muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da wani aiki babba wanda za mu aikata ranar da za mu bar wannan gina ya kasance a kan shekar mu da tsarkin sunayensa wannan shi ne to yau za mu magana nan ba ta sittin Shi ne an ce wa shullat duhu shi ma wannan hannunsa ne ya shanye me yasa wato idan kuka lura da yawa mafi yawanci wasu abubuwan da ake kawowa nan za ku ga daga zaluncin da mutum ya yi ma kanshi ko ya yi ma wani sai kuma babban zalunci mutumin da ya saba ma mahaifansa su ne za ku yi ta ganin akibarsu ana magana nan ba ta da kyau mun yi maganganun can baya da yawa na ko jiya kuma da muka yi magana ai kun ga an yi magana a la ya akai bayanin wanda ya saba wa mahaifiyarsa ga abin da ya faru ko ya saba wa mahaifinsa ya kai mahaifinsa ya ce zai yanka ga abin da ya faru shi ma na yau yana da alaka da maganin abin da ya shafi iyaye din za mu gani gashi nan shi kuma wannan hannunsa ne ya shanye wanda dama can ran na in ba manta ba mun yi magana akan wanda ya doki ya tura mamansa ta faɗa cikin tanda waina ko aka ce ga sakamako shi kuma wannan ya doki baban ne saboda babansa ne masa wa'azi ai shi dan ya nema baban baban ne masa wa'azi shi dan ne yake yin ba daidai ba baban shi ne mai wa'azi dan na ashe ya gaji da wa'azin kawai ya rufe baban da duka shi kuma baban ya je Ka'aba ya roki hannu ya ce ya roki Allah ya ce wannan hannu ya ce Allah ni ne na haifi ɗana da kaina sannan ɗannan nan ya sa hannun shi ya doke ni yadda ya doke ni da hannuwan na ya Allah ka mai da hannuwan nan su daina aiki daga yau shi ke nan hannuwa suka shanye to shi kuma aka ce bayan ya yi tuba da yana dama ya ɗauki baban baban ya zo ya roƙi baban ya roƙi baban abin da yake so kawai baban na ya taimake shi ya yafe masa ya gafarta masa wannan abu da ya ya ce gaskiya sai dai in su koma can inda ya je ya roƙo aka shanya hannu, to sai dai su koma can ya ƙara roƙo kuma cewa ya yafe masa yanzu a maido masa da hannunsa kuma an tafi a hanya sun hau kan doki tsuntsu ya firgita dokin shi kuma ya faɗo baban ya mutu don haka ba yadda za a tafi je ka'aba can ya yi ta kuka to lokacin akwai bayan Allah alimin abi talib ya ji shi yana ta kuka jikin ka'aba ya sa 'ya'yan shi ya ce ku je ku zo man da mai kukan na jikin ka'aba me ya faru cikin dare aka ji aka zo da shi ya ce ya kwashe labari ya bashi ya ce to ai kai abun gudu ne ma kai inda ba dan cewa babanka ya yi shirin yafe ma ba taho hanya sannan wani abu ya faru da ba ruwanmu da kai sai dai mu ƙara ma addu'a masifa amma tun da haka ne yanzu ya ce ya alwallah kai sallah raka biyu tare da ni ko ya alwallah ya sallah raka biyu sannan ya roƙan mashi Allah kuma Allah ya ya abun saboda haka ne abinda muke so ku lura waɗannan bayan Allah jigajigan bayan Allah ne idan har ba za ka yabe su ba to bi maganar nan ta jiya da aka ce in ba za ka faɗa alkhairi ba game da sahabban manzo Allah to ja bakin ka kai shiru kamar yadda kuma shine mai risala ya faɗi mana ta Abu Zaid al-Qayrawani yace game da sahabban manzo Allah to kawai in za ka ambace su ambace su da alkhairi in ko ba za ka to kai shiru abin da ya faru tsakanin su kuma na rikirkice rikirkice wannan ka kama bakin ka da kan kai shiru akwai wani littafi da muka karanta ko a cikin al-ittisam abin nan kai cikin namanta yana jin cikin wannan ne a Alkawasin min al Alkawasin min min al ya ma sunan shi al min al ko ummul mu'minin ne take cewa kun ga sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane daga cikin su ku kashe dinku da shi yace ta ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ji da su babu wani wanda manzo Allah ke tuhuma shi ko wani abin nan ba tace da yana nan rikicin da ya faru tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib shi kadai ne zai iya masa alƙalance ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya amma yanzu mu ba wanda zai iya masa hukunci sai dai mu ba mu Allah kawai tsakanin su dai ka iya kirda don abun nan ninka to amma kai ba ka yi masa alƙalanci ba kai wani alƙalin da annabi na nan sallallahu alaihi wasallam shi kai tsaye kawai zai ce wane bari baka da gaskiya wani ke da gaskiya saboda shi Allah yana sanar da shi kuma shine afdalul bashariyya kuma shine afdal wanda yafi kowa tarbiyya da karantarwa dan haka duk ta inda zai biyo ya biyo ya fahimtar da mutane abin ya sani to amma tun da bayanan rikicin su kawai ai shuru a abin nan su ke kama bakin sa ya zauna lafiya in yana so ya zauna lafiya amma in ka ɗauki wani abu ka fara magana kai ta magana kai to gaskiyar magana mutum zai shiga wani hali domin dai a ce ma daga cikin a ce ma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda mala'ika yake jin kunya sannan a ce yau su yan adam ba sa jin kunyan wannan sai dai su ta zagin shi suna abun nan ba shi kuma annabin ya ji kunyan shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi ba zai ji kunya wanda mala'iku ke jin kunya ba ya ɗauki 'ya'yan shi guda biyu ya bashi da suka ƙare ya ce ya Usman da akwai wata da mun ƙara ma amma yanzu sai dai kai hakuri babu da akwai wata diyan ta uku da mun ƙara baka kuna ganin akwai wani mummuna abu nan wurin sannan a yi wannan magana sannan wani ya zo yanzu nan wurin da zamani bayan shekara dubu da ɗari hudu har da wani abu mutum ta shi zai almasa alƙalanci a can to mutum ya shiga abin da ba ruwan shi kuma ya shiga abin da zai jawo mai matsala to waɗannan haka kuma maganan da ya shafi iyaye muna maimaita maganan nan kun ga maganan iyaye wato mutum ya dauke ta abu ne wanda yake yana da matukar mahimmanci kada mutum ya saba wa mahaifansa ya yi kokari ya ma rika masu addu'a bayan kyautatawa addu'a iya abin da mutum zai iya yi ko da yaushe ya dinga masu addu'a cewa Allah ya saka masu da alkhairin nan da suka yi ma mutum idan mutum ya yawaita waɗannan addu'o yana ta yi yana ta yi yana ta yi kuma Allah da ikon shi sai ya hore ma kai ma cikin naka wanda bayan baka rayan kuma za su riƙe ma saboda jiya muka yi magana dai aljaza'u min jinsil amal kawai yadda kai kake so a yi ma haka kai ma za ka yi in ka kai ma sai a in kuma ka yi mummuna kai ma kawai ka jira a yi ma mummuna wannan hukuma ce wadda ba a jinkirinta bashi ne wanda in dai ka ci wannan bashin malantin a duniya sai a abu ninka wani ana cewa wani lokaci wasu abubuwa za a ci bashin su to tun a duniya mutum zai fara biya wanda ya ci dukiyar maraya tun a duniya zai fara biyan wannan sakamakon da ya ci wanda ya san gaskiya da gangan ya take gaskiyan nan ya bi rashin gaskiya tun a nan duniya zai fara abin nan ɗinta Malami ya san gaskiya ya karkace haka nan wanda ya saba ma iyayensa ya munana masu ba a jira a je lahira tun daga nan duniya za a fara ɗanɗana sakamakon kafin a je can sai mutum ya ci abin a ƙware shi so nawa nan yanzu da tije za ku su na ana magana idan aka ga wani an rasa yadda za a yi da shi a bi ta nan a balla shi an kasa a bi ta nan a balla an kasa an yi an yi an kasa yadda za a yi da shi da an yi mai wayo wata rana aka tuntuɓe wai yaya aka yi ka gagari mutane sai dariya kawai ko ya ce baku iyayen shi na raye ko ya ce iyayen shi sadda suke raye ya kyautata masu iya kyautatawa suka yi taimai adda ta Allah ya sa ya gama da duniya lafiya su ce Allah ya sa kada wanda ya ga bayan ka to kenan saboda haka ko tsiya yake wa mutane yara zai da zai da shi alamin ba sha ji ba wani ya gagara kawai neman yadda aka yi gagara ake yi sai a je a nemo wayya aka yi gagara sai ku ji kawai ashe iyayen shi ne na can zaune wasu na raye kullum shi bai bacci baban da maman ko maman ba sa bacci suna ta roƙon Allah Allah kada ka kun Allah kada ka kun yata yaran nan Allah ka rufa mu yaran nan asiri sai kuma ansa saboda iyaye ne saboda su Allah ya riga ya alƙawarin addu'ar iyaye ga 'ya'yansu karɓa baci to da sun yi shikenan sai ga ana sai da za a yi da shi ke ce ma mutane ya kama na ya balla ya kama na ya balla shi a zo balla shi ki ballo a rasa yadda aka yi ya na bai adda ya ta je tarbi to dai bai adda ko kuma kafin su mutu sun yi ta mai adda so suka kafa wani bango suka tare shi ciki kawai suka yi abin nan suka tafi suka bashi nan wannan bangon bai faso amma wanda bai ya muna nama yayin shi har suka ce mai je ka ka gani la hawla wala quwwata illa billah musiba ce wallahi musiba ce sau da aka ba a son haka kun ganin da muka karanta nan a kissa mutum fa bauta Allah yake fa wannan ko wane ne jurais ko jurais sahibu jurais a riyadu salihin kissan na nan mashura ce jiddan aka ce hamma ana ba da labari aka da aka taso ana lissafo jariran da suka yi magana suna ƙanana ai shine asalin karatu ka ce waɗanda suka yi magana tun suna jarirai suna ƙanana da aka lissafo jarirai aka lissafo sai aka ce daga ciki akwai sahibu jurais to sahibu jurais aka ce menene asalin kisan jurais din nan aka ce wannan wani bawa ne aka ce bawa ne mai bauta yana ƙoƙarin bauta yana bauta sosai wata rana maman shi ta zo inda yake bautan ta tarar da shi ya riga ya kabbata sallah ya kabbata sallah ta zo tana kiran shi duraic shi kuma sai ce ya Allah mamana ko sallata kenan ya yanke sallah ya je saurari maman ko ya ci gaba da sallar shi to kun ga ina mu ne mu an riga an gaya mana duk wata sallah ta nafila idan mamanka ta kira ka ko babanka ta kira ka ko mace mijinta ya kira ta ai in ta yi ishara ba kai wa ba ganewa ai yanke ta za ka ko to in koma ta farilla ce in annabi ne ya kira ka yanke ta zakai ko tafarilla in annabi ne ya kira ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun saboda haka kaga waɗannan in annabi na raye ko kabbata sallah kai ta ya ce wane dole ka ka ce labbaika ya rasulullah ka bari kawai ka taho to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo suna filfili idan sallah ce wadda kai ka sa kanka kana yi to sai aka kalli wasu kuma aka ce su kuma waɗannan suka kira ka kai masu ishara ta kana sallah ba su gane ba su ma yanke ta ka amsa kawai iyaye na ciki in mace ce da mijinta ko uwa da 'ya'yanta ita kuma ta kira su su kuma suna sallan su an sa abin nan ba iyaye dai ma an dunkule ma an gama su ba sallan su an sa ba a gane ishara ba yanzu can kira sallah kenan? amma in sauran mutane ne to ba ta yanke ba ai masu ishara ta yadda za su gani ko shi an ga akwai mafsada ko kuma rashin an sa zai sa ai banna saboda kana sallan a yanke ta ko in an gama a sake wata ko kuma an yi iya inda aka yi an samu lada iya nan saboda za a samu mafsada kamar yaro ne misali ya ni hikicin ana sallah <laughs> yadda dufi kicin yana cewa a kawo a sha na shi ma ya kunna wannan abun sai wani dan karami ya zo ce mama ga wada tafa zai kunna maki abin ki ci gaba da sallah ina a datsa sallar na ja bayan za su yi wannan ya dawa a shani ne fi wajen wani na stop kafin a ce kowo ya gaba ɗaya to wannan ba a wani ko koya ya nufi zai faɗa rami an je ga rijiya ɗan ƙarami ya taho shi bai iya taro shi ya ce mama kin gaba wani tanga ya ce ya buɗe rijiya zai rijiya ki zai a ci gaba da sallah ina sallah an gama sallah daga nan ai sai gudu na ko tafarilla ce ko tafarilla ce an gama ma a wannan tafarilla ma an gama ba kya zuwa ki a kwada banna a cikin gida ki ce lokacin ina sallah kina sallah kina sallah ta na sai duka kai ma dukin shiga cikin masu banna to kun ga a wannan bane saboda haka shari'a shi yasa ake ce ad-darurat tubihul mahzurat idan aka zo ga wata larura ta fado to ta halartar da ma yanzu abin da ake gudu wanda aka ce a kashe dinku ku yi to yanzu larura ta halattar maku da shi ku yi amma da larura ta wuce sai kuma a matse an gama an bude an kulli kenan raga waɗannan dole sai an san su shi yasa mu a musulunci kai sallallahu alaihi wasallam annabi dole annabi ba abin da bai mana su ko waɗancan ba samu irin wannan karantarwa ba nan da nan mutum sai ba kan shi fatawa ba fatawa ake masu wasu karanta iya inda suka sani suke daga nan su ci gaba da aiki sauran ku duba wancan fada da ja ka mai fatawa mutum ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya ce to yanzu ko zan zan samu tuba ya ce ina wane kai da tuba ai kai kaga ya ce a to tun da ba tuba bari ya kara da ɗayan su cike ɗari ya kashe wannan suka zama ɗari amma da aka zo wajen mai mai faƙihi fa mai ilimin shi wanda ya kan abin nan ba ya cewa zai shiga tsakanin bawa da Allah barako. ba wanda zai shiga tsakaninka da Allah ko me kai in ka tuba Allah zai karbi tubarka kuma ya gafarta ma naka wa zai shiga tsakanin Allah da bayinsa amma dai ka fita daga cikin mabannata ka koma wuri ka zaga shiga-shiga shiga shi za Ka kaga ya karantar da shi to shi ma irin wannan haka aka ce da aka zo kawai yana sallah ya ce sallah ko mamansa sallah ko mamansa sai ya zaɓi sallah ya ci gaba da sallah ya ta sallah to yanzu kuwa shikenan mama ta fushi ta ce ai kuwa tun da dai ka wulakanta ne a rayuwarka sai ka gamu da jarabawa sai ka yi gardama sai ka kalli idan karuwa ma karuwa sai ta yi ma mummuna a wannan kun ga magana ya kuka ga magana kaga magana baya magana mummuni yana nan ko wata rana yana abun nan sai ga jama'a sun taho tsanyo, gayya an wurin shi ana cewa gashi nan shine yayi fasikanci da wata karuwa kuma hata haihu mata haifi da da maganar mahaifiyar shi aka taho aka samai aka ce a ina amma jajjefe shi ko a kashe shi ya ce a tsaya a tsaya aka ce ina ku kwakwade shi ƙarshe da ya ce a yi haƙuri a jira ku banni in yi sallah raka'a biyu daga nan da abin da za ku yi man ku yi man ya yi sallah raka'a biyu da ya sallah raka abu ya ce ina jaririn da aka ce na shi ne aka ce ga shi nan shi ne ya karɓo jaririn ya kwankwashi cikin jaririn ya ce kai wala yaro wane ne babanka sai yaro ya magana ya ce baban shi wani makiyayi ne a cikin daji ga shi ga shi ga mutane na ji Allah ya kubutar da shi dalilin mi bauta Allah yake a can nan kuma saban Allah ya saba maman shi amma dai an samu maganan da ta yi na jarabawa amma da yake bawan Allah ne Allah kuma dai ya fitar da shi amma dai kuma ai maganar maman ta faru tunda karuwan ba sai da ta zo ba kiri kiri da har ma ga ta ma ba ma wai ta ce wai an yi wani abu da ya ba har ga shaida ta ce ga da kuma ta ce na shi to amma da Allah ya so ya kubutar da shi sai ya sa shi yi wannan sallah ya raka biyu kuma Allah ya karba ya anshi jaririn yayi mai dis dis a ciki da yatsu ya bubbuga cikin ya ce kai yaro man abuka wane ne babanka Allah ya sa yaro yi magana haga wannan babban karrama ce daga Allah kaga a can ga nan ga nan jiya nan sai da muka yi karatu da abun nan ba ka ce wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin istamta bi hayatika ana magana yanda annabi ke karantar da sahabbansa aka ce wani ya zo ya ce manzon Allah na zo ne ya rasulullahi ka karantar da ni ka fahimtar da ni wannan addini naka kuma in bi ka ni ma in rabauta amma sadda zan taho na baro iyaye na suna ta rusa kuka saboda ba sa so in rabu da su suna ta rusa kuka sai ya ce to yanzu ko ma farko yadda ka sa su kukan nan ka je ka ga sai ka sa sun yi dariya sannan sai ka dawo kun gane da matan muka yi karatun jiyan nan da mata muka karanta saboda aka yace masa yadda ka sa su kukan nan suka yi ta kuka da hawaye shabe shabe sadda ka taho to yanzu koma tukuna ka je ka ga yadda ka sa su suka yi ta kukan nan da hawaye yanzu kuma sun yi dariya to idan suka yi dariya ka ga sun koma yadda suka yi kuka yanzu ka sa su sun yi dariya to sai ka dawo ni kuma ka zo in koya ba abin da ya kamata koyawa kalli fa muhimmancin wancan abin kalli kuma muhimmancin wannan to amma waɗanda ba sai mana adalci wani lokacin ana magana sai su ce wai mu muke cewa ma sama mu iyaye ya za a yi wanda ke karanta alkur'ani yana karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganan magabata a ce shi ne zai ce a rena mahaifa sai dai in ya fita wajen su yi abin da ya ga dama shi kuma wannan ba sa shi akai ba al-islam bari'un minhuma amma ƙarya ne ko ka ba daidai bane waɗannan abubuwan illa ya ka mutane ba su yi mutane adalci amma ai ba wanda ya karantar da yadda za a yi iyaye biyayya a kyautata masu irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi tarbiyyar nan ta an yi magana Qur'ani an fassara an zo hadisi manzon Allah ya ƙara bayani sahabbansa mabiyansa wanda suka taho baya har a ce a nan fa muka karanta wanda in ya je gaban mahaifan shi fa ya dawo to shi sai ya yi zazzabi ma sai ya dawo kamar tsuntsu ne wanda ya jike da ruwa an jika shi da ruwa shataf kun da ya san tsuntsu ya jike a tambaya menene dalili ya ce saboda ya je gaban mahaifansa wasu ma in sun gan shi ya man makuran bai da yau me ya samu wani a ce ai yau ne ya je gaban mahaifansa ya dawo ne yana tsoro ko ya je ya faɗi masu wata kalma ba su ji daɗi ba ko ya yi masu wani kallo da ba su ji daɗi ba ko ya yi masu dai wani abin da ba su ji daɗi ba shine yake dawowa yana ta tunanin ko akwai wani abu da ya gudana marar daɗi wani in ya dawo shi sai ya ma 'yan tabayi sai 'yan tabawa ko yan tabayi ya ce tunda ya je gaban mahaifansa ya dawo bari ya yan tabayi saboda bai sani ba ko akwai abin da ya masu basu ji daɗi ba a rai su fa iyaye na gaya maku wallahi suna da matukar haɗari in ba kula da su ba sosai musamman ma uwa saboda ita uwa kamar yadda na baku misali ran nan ana iya saba mata sai ta shuru ta ki faɗi bata nuna ba amma a ranta kuma bata so ba sai ta shuru shi ko baba in shi ne wata ran aka yi mai zai zazzage mutum ma sai fito fili ya zazzage ka alaman ai ka gane kenan kenan akwai faɗa ko to daga nan ba sun kana son sulhu sai ka nemi sulhu ba to ita ko uwa tana iya tai mata wani abin ta shiru a ce ta yi magana ta ce a'a in ta yi magana yanzu sai kuma ya bata kaza sai a ce ita ta yi kaza a ce ita ce ta yi sanadiyar kaza sai ta ki ta ki faɗi shekara da shekaru kuna zaune baka sani ba akwai abin da ake mata ba ta so akwai abin da ake mata bata yadda ba ko ba sani ba akwai abin da ake mata bata gamsu ba to wasu kuma har sai an faɗi cewa an masu ba su gamsu ba amma kuma ba a yin komi kan shi tunda ku duba nan nan da na gaya maku na ce wata ta zo tana ta kawo ƙara cewa an zo sallah mijinta ai ɗanta ya sawo ma matar shi zannuwa masu kyau ya sawo ma 'ya'yan shi zannuwa masu kyau amma ita kuma an sawo mata roba roba kuma gashi ita ta san roba roba irin wannan iyayen na wannan zamani ba ma sun sun san komi ba a yi masu wayo sun san suna sane da abubuwan sun san mai kyau sun san kaza sun san kaza to waya za a yi wadda ta haife ka ka ce wai an kai lokacin da za ka ɗauka kuma ba ta da wayo ko ba ta da wayan kai yanzu ai ta haifo ka ne yanzu ka yi wayan to sai ka wakilce ta duk abin da kake gani wanda bai yi ba kawai kakkai mata shi duk abin da kake ganin wanda ya fi mafifici kai mata shi a matsayin ita baka da kamata duk wanda ba ita ba duniyan nan kana iya samun makwafinsa kuma ku auna idan mata ce kake tunani ko mutuwa wannan ta ko ko kai tsiya me za ka yi ki ka aure wata in yaya ne fa in duka suka mutu in Allah ya ga dama sai ka samu wasu to radda ka rasa babanka da mamanka ka gaya ma yanda za ka samu wani sai dai kai haƙuri fa kawai shi kenan kuma yau a duniyan nan ko wani ne ya maka sanadin taimakon ka yi kai ka wani wuri ka kalli fa samun aiki wanda ya maka sanadiyan ka samu aiki ma baka manta shi to wanda ya sanadiyan zuwan ka duniyan fa shi nan ka samu wani abu kawai sai ka manta har a ce wai zamanin nan wai mu ma mun gani ba wai labarin da muke ji ba dafa can muna jin labari sai a rika cewa wani sun yi kokowa da baban shi ya kada baban shi ma yana nan Allah ya yi mai tsawon rai shi ma wata rana ɗan shi ya taso an yi kokowa shi ma an kada shi an ɗaga hannu za a fasa mai baki ba kai ci mm, mm, mm, bari ni ma lokacin ya ka kada ne kawai ya hau ruwan ciki na bai doke ne ba da ba haka ake gaya mana muna ji muna jin wannan abun kuma a nan littafin ma mun karanta to amma yanzu an yi wanda zai kifa ma maman samari saboda matar shi wai sun yi gardama da matar na to kashewa ma an yi ana kai an ma kashe mutum ya kashe mahaifiyarsa wani ya bada ta an bashi mota prelude maman da ta haifai kuma fai da aka bada labarin yanda aka yi aka kama ta ma har da tsamanta na uwa dalilin uwa domin da ya zo da aka shirya a kamatan aka ce gona ya je kidawa da wuri ya zama shi gona ita ko ta gayan mata ita ce kai lami lafiya a ce wani bai dawo gidan nan bai ci abinci aka ce lafiya lau mama kakki damu ta ce ya za a ce ka in damu na wasa ne wannan gundume man fa har yana gona ta ce da wasa ne a ɗauko mata mayafinta saboda ya san dama in dai yamma ta yi bata gan shi to ba zama lafiya kenan saboda aka ta nufi gonan ta je ta duba ta je ta ga lafiya ashe can gonan ne ya shirya dama ya san za ta biyo in dai ya ki dawowa ya san saboda soyayyar da take mai to sai ta biyo shi ta kobi gonan ya je ta aka cafke ta aka bashi mota ka ji ba shi ko wannan kife ta da mari wai wai wai wai suna gardama da matar shi ya ce ma matan ke yi shuru matan ta ƙi yin shuru ita kuma maman ya ce ke mama yi shuru da mama ta ƙi shuru kawai ya shi kife ta da mari kuma ku kalli ita uwa da yake ita uwa ce sai ta ce ita abin da ya bata mata rai da ya mare ta gaban mutane da daga shi sai ita ne ya mare ta a daki ta ce wallahi ba za ta faɗi ba shuru za ta yi saboda ta rufa mai asiri to kun wani ya yi mata duka na gani kwanaki wani yana sun yi sabani da matan shi ma ya zo ya sa sanda gaban matan yana ta rauka maman har zane zai kwance ɗan kallabi kam ya kwance ga hurhura maman gashin kai fari sol yana talabta mata sanda in ta tashi za ta yi magana a tsaya in yi bayanin me ya faru sai haka shuru a wannan fa zamanin wani ya kashe ya yi ma maman duka saboda sun yi gardama ita ta ce sakwara za ta ci ran nan a gida shi kuma ya ce taliya za a ci ta ce a ita ba za ta bi ita mi za ta ya za ta ci taliya ita sakwara za ta ci ya ce shi kuma sai an ci taliya in ko ba haka ba za ta ji a jikinta to ta ce ko ta ɗauka ɗanta ne har yanzu so da aka ita tana ganin ba zai yiwuwa mata wani abu in ta matsa to dole a bari ya ko nemo abun bugu ya ce ba ya ce taliya za a yi ba ta ce to zai ga yadda za a ci taliya kai malam Allah ya sauƙaƙe ya Allah kada ka jarrabe mu da wannan musiba da tsarkin sunayenka da dai dan da zaka haifa ya sa abun bugu ya ta haihu ya ta dukanka wallahi ga maman shi ta barin shi ma dama kada ma haifo ma shi dan masifa ne wannan bala'i ne haifo shi ɗan da zai sa hannu ya buge ka ko ya bugi mahaifiyar ya dinga dukanta sai an kwace ta ɗan da za a ya wannan ta'asa a ce ta dalilin ka ne ba aka samu wannan ɗan da zai samu mahaifiyarsa ya mata duka sai an kwace ta ko kai mahaifin ya yi mata wallahi gara ya bari shi can a yadda dan banza dama bai zama bai ma zo ba ba san shi ba don wannan mai amfanin shi na'am ko? masifan da ake faruwa da ita shine banda wannan din kana tarbiyya wasu ba sa yi kuma gwamnati ba ruwanta ai da a ce akwai doka ta yadda ake yi ta mutum in kai kayi hukuma ta yi sauran makwabtanka sun yi sauran mutane sun yi ai da sanda ake wannan taron dangin ba haka ake yi ba so nawa na san a shekarunka ka sani da a ƙauye in yaro ya tashi ko rashin kunya yake baban shi ba kowa wani kawai na zaune ma sai su ɗauki abin bugu gaban mu zaka ci mutuncin baban kai ga rim rim su rarrabke shi ko ba ka bane to yanzu fa abokan shi wanda suka yi gaban in yayi gaban su ce kai gaban baban ka zaka ce ba mu ba kai shi mai dan banzan duka tukunna sanan su ce kuma wallahi ba mu ba kai daga yau ba mai ƙara yawo da kai ba su taimaka ba to amma yanzu ba yanzu nan da na baku labarin ga wannan ga wannan yi ga al'umma na kallo ba sa ci komi ga wannan ana ta ga shaye-shaye yanzu nan da na baku labarin wani yaron ya yi maman shi duka ba saboda dubu ɗaya ba ne ajiya fa ya ba ta dubu ɗaya ya nemo dubu ɗaya ya ba ta ajiya ya ce ga ajiya ya dawo yanzu ina kuɗi na ta ce gaskiya larura ta faɗo ta kashe ɗari biyar ya ce ina in ba ki kuɗi ki kashe wallahi sai ta biya ɗari biyar ɗin nan ta ce ba ni da shi ya ce wallahi sai ta biya ɗari biyar ɗin nan ta ce to ka yi haƙuri zuwa yamma idan aka zo ɗan uwanka ya dawo zan a shi ɗari biyar in baka ta ce ya ce wallahi sai an ba shi yanzu saboda haka tana ganin abu kaman wasa ya ce to yana zuwa kuwa ashe da ya shiga zaure ta ɓarya ɗauko ya zo dinga na kama ta taɓaryar nan sai da aka kai shi asibiti aka kai ta asibiti tana kwance a lokacin da malamin yake gaya mana abun ya faru ya ce sannan a yanzu haka tana kwance a asibiti ya mammace ta saboda tabariya ai saboda biyar. to yanzu da al'umma na taimako ya kamata su kyale shi ka fahimci abin ko so matsalan yadda kai maganan amru bil ma'rufi babu ko an yi din ba zai isa ba yayi karanci amma ci gaba eh eh eh kuma haka ne yi e. to kuma gaskiya ne to na yadda da wannan to Allah ya saukaje haka ne kuma akwai sosai ai ma in gaya ma nan din a nan ma nan unguwar ba ma wani wuri nesa ba akwai yaron da ya sa almakashi ya burme wani ta wuya da almakashi kuma ya mutu har lahira aka kama ɗan aka ja ka tsare hukuman ta kama to shi sa wata rana kuma mun ce ma laifin hukuma ne sai ma mu dawo kuma mu ce to hukuman ma kuma me za ta yi domin yanzu hukumar ta zo ta kama shi kuma an kai an tsare ita kuma maman ta zo ta sai da ciki da falo ta je ta kai kuɗi kuma a sako shi sannan kuma sai ta yi ta bin wurin da ta san ana karatu kuma da Allah taimaka masu da addu'a to yanzu a zo a samu mutum yana karatu a ce taimaka a addu'a a sako wanda ya burma ma wani wuya da almakashi shi kuma ya addu'a ya ce a sako shi shi wanda aka burma ma wuyan fa to kaji yadda al'umman ta zama so in muka dunkula abin duka gaba daya sai mu ce amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ne karanci ko ta ina ko ta cikin gidan ko ta wajen gidan ko ta abin nan ba sai a ce an sa ma yaro ido in an magana ce sun ce an sa masu ido mafi yawanci wanda suke fara shaye-shayen nan kuma ai ta fama da su su ma dama daga nan din ma in aka matsa dama iyayen abin da suke fara cewa kenan an sa ma yayan ido da wanda ya fara sace-sace shi ma a ce an sa masu ido to da aka yi ta sa aka daina sa idon to kenan sai shi ya zo ya sa ido ya ce ma mutane rashin mutunci to amma mahallin shahidai ne mu dai gane irin waɗannan abubuwan musamman a cikin wani haɗari saboda mai ta tunanin yadda za mu yi fitan mu hanyar gyara domin fa ba a gyara waɗannan abubuwan ba to ba mu da mustaqbal ne matsalan kenan ba mu da mustaqbal nan gaba ba mu san yadda za a yi ba to ne babban illa Allah ya sauƙaƙe to mu ɗau wannan mu gani na macije lokacin aiki. ana bi abdurrahman al tai an samo daga wani da ake ce ma abdurrahman al tai yace kana rajulun min bani nahdin kad kabira kabira wa da'ufa yace akwai wani mutum daga cikin wata kabila da ake ce mata banu nahd ya tsufa kuma yayi rauni yukanna aba munazil ana mai alkunya da cewa sunan shi abu munazil ko aba munazil shine yukanna aba munazil ana ce mai baban munazil kenan yana da ɗa walahu ibnun yuqalu lahu munazil yana da ɗa ana ce mai munazil shi ɗan sunan shi munazil to shi yasa shi baban sai alƙami alkunya ana cewa abu munazil ko aba munazil in ya zama akan wannan ba wa kana lahu auladun sigar bayan ci kuma yana da wasu 'ya'yan ƙanana ba munazil ne kadai dan shi ba yana da wasu ƴaƴa ƙanana wanda ba su kai munazil ba kamar mu ce dai munazil ne babban ɗan shi fa kana idza asaba shay'an atahum iyyahu shi idan ya samu wato sai in ya samu wani abu sai ya basu ya basu ya dauka ya dauka abun nan su shi baban sai basu fa kana idza asaba shay'an atahum iyyah sai basu wannan abun wa kana yaqbadu yaqbadu ko ata abihi wa kana shaykhan khabiran shi idan ya samu wani abu sai ya ɗauka ya ba su ya ba yaran ya raba masu shi kuma wannan shi yake karɓan kyautan baban shi shi shi munazil ko shi ko munazil wa kana shaykhan khabiran faulida shaykh badun sigar sai aka haifan mashi wannan tsohon yara da yawa yana da su fa kana munazil ya ta'assaru alaihim ai sai ya zama na shi munazil shi kullun yana fifiko a kansu yana nuna shi ne babban ɗashi ya kamata ya samu abu da abun nan ɗinsu ma kharaja al'ata kharaja manazil a ba lokacin na aka zo aka zo wajen abun nan ba ina ne naku ce, ko eh, ina na fata abun ma ne ehe ehe eh, wannan eh wannan eh, abun nan shi shi abin nan akwai wanda yake ba su yana ba su yana ba su yana ba da kyauta yana raba abubuwa to shi lokacin da ya fito zai ba da kyautar nan sai shi manazil ya fito yana jan baban shi wajen inda ake zuwa an shi kyauta inda ake rabo a bada hatta a li qabdi adaa'i har ya zaunar da shi wato a bashi inda za a bashi kyautan ya zama yana da abun nan ba shi ma ya samu ya ansa wato ya kai baban kamar baban ya tsufa sosai gashi ya yi rauni yanzu ɗan shi munazil ya kai shi inda ake ansa kyauta shi ma ya amsa falamma ya bismihi yayin da aka kira shi aka za a bashi kyauta ƙama munazil sai munazil ya tashi ya ce a ba shi na baban shi tunda baban shi na da rauni shi ya wakilce shi ya karbo faƙala a tsuni a tsa'ahu ya ce ku bani abin da ake ba baba na abun nan kamar yanzu misali inda gwamnati ta abun nan ce kun ga wanda ya tsufa ai yana da abun da ya kamata a rika bashi duk wata ko kamar yadda muka yi magana ran na Umar dan Khattab ya zo ya ga wani tsoho da hurhura ba Yahude yana dako yana dauke da kaya niki niki ce masa kai ko ya akai a irin wannan zamanin a daidai wannan lokacin namu kake irin wannan wahala kana dako sai zama abun nan ne sai yace ai yana yi ne saboda ya anshi abin nan ya biya haraji saboda ya rika biyan haraji sai ya ce aiko in haka ne ma an safnaka in haka ne ba mai maka adalci ba kana da ƙuruciyarka mutum wuriyarka mai abin nan ɗinka da ƙarfinka ka yi aiki ka yi kaza ka yi kaza sannan yanzu kuma a ce ka tsufa sannan a ce mun kuma za mu haka ci gaba da wahala ka wahala kana yaro ka wahala kana tsofo kai abin bai yi ba sai ce ya yadda kayan nan kuma daga yau ya sa doka ya ce irin wannan da wannan da mai kama da shi daga yau kasu ƙara yin wata sana'a mai wahala kawai wani abu mai wahala a ba su abin da za su rika ci suna rayuwa har su mutu da ƙa'ida ba fa ko da yake wadda mun yi yawa nesa yawa nesa ba yawa nesa na ban ba tsari ne babu ko ba yawa nesa ba da ƙa'ida ko kana aiki ko baka aiki malam ba a barin mutum haka nan ya tagayyara ya rasa inda zai sa kanshi bai da wani abu da za a ce shi ya samu ya wani abu da zai ci abinci ko wani abu babu wanda dai kasashen ce waɗancan da aka yi magana su ba musulunci suke ba amma dai yadda za a yi a ce mutum ya ci abinci ko ya sha ko ya samu karancin abin da zai sa na sutura duk yadda za a yi sai an yi wa mutum tanajin wannan rannan nan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ranan nan nan wurin na fita nan wajen sha biyu ina zuwa randa ba din nan malamin tarar da wata mahaukaciya ana ta ruwa mahaukaciyar nan ita ta zo kan randa ba din nan malam ta kwanta har da wani abu shi fida ce ta da kai tana kwanta kan wannan wannan randa ba din nan nan ta kwanta ana ruwa ana ruwa nan nan naga ana ruwa na tsaya na tsaya na tsaya naga ruwan nan yana ta yi ana ta yi na ce wani dai tafi gida haka nan ina zuwa randa ba din nan malamin tarar da mahaukaciyar na kan randa ba din nan malam ta yi kwance nan wurin har da wani dan matashi matashin kai ta sa ta hau tana kwance kan rarraba din nan to ku duba irin wannan yanzu inda a ce akwai abin nan tuntuni ba yadda za a yi a ce a bata ka nan komin haukanta za a ɗauke ta ne a kai ta gidan mahaukata a tsare ta wurin ana ba ta abin da za ta ci gwargwadon hali ana ba ta sutura gwargwadon hali in ciyon tana an san magani ana ba ta magani in kuma an ga ba za ta yi ba sai a batta haka nan ana ba ta ci ana ba ta sha ana ba ta ci ana ba ta sha har ta mutu shi yana kwanan ta ya kare sai ta mutu kawai kai ta magabarta amma yanzu ina za a kai kuka a shi nan abubuwa shi yasa za ku ga ana magana shi yasa ne yanzu nike ga yawanci kawai yanzu ka ga mutum yana yawo yana cewa a taimake shi kawai kana da hali ka taimake shi in baka da hali kawai ka taimake ya haƙuri kawai ka tafi ka dale shi kawai domin wani yanzu ko abin sana'an ya ɗauka yana yawo sai wuni yana yawo bai samu abin da zai ba in abin saidawa ne ya wuni yana yawo bai sai wani ma abin da yake saidawan ma sai lokaci lokaci ake sai irin shi kuma shi bai gane ba yana ta yawo da shi ko kuma ya gane ba da zai yi yana ta yawo da wannan abu yana ta yawo yana talla ba za a saya ba yanzu ga mai zan lokaci wani lokacin zafi fa zai ga mutum yana yawo da riga sanyi to zai sai riga sanyi lokacin zafi ko ko ka ga mutum yana talla ga kaya ya ɗauko amma duka in ka tsaya ka kalli kayan nan sai ga nawa ko duka aka saye su nawa zai samu kuma sana'a ita ce sana'a ya ka jarin su kenan ta ta yawo ta ta yawo ya bi ta nan ya shiga ta nan ya bi ta nan ya shiga ta nan ya bi ta nan ya shiga ta nan ya gama yawon na wani lokaci ya zaune kawai wani wuri ya ta hamma ko ruwan da zai sha ma bai samu ba ya masa ya ballanta da nan to zuwan in ka gan ya ce ka taimakai menene wanda in ka ce ga sana'a kanan wannan ko sai ta kai duka ba za ta yi komi ba sau da haka ana cikin abin nan baballe kuma yanzu wasu ma ga abin an kore su ma daga garin kwata-kwata wasu yanzu noman nan da kuke gani duk ruwan nan da ake ba yadda za su yi su noman sun gudu kawai ba yadda za su wanda suka tara da manabara an kone shi gaba ɗaya da rumbun sun an kone tufafin da suke sawa an kona wurin gab an fatattake su mato daga garin za ka je garin wasu ne kawai ka ɗau hauya ka tafi gonarsu wanda ya gudu ya bar garinsu ya gudu ya bar gonakan a gonar wa zai je noma ko je share daji dajin a can suke masu kama mutanen ya zai yi wannan ya zai yi wasu kuma in suna da dan uwa suka ji inda yake suka gano ɗau sai su yi gayya wajen su ashirin su taho gidan dan uwan su zo su zauna wani fa kwanaki da ya ce man ya ce wallahi da aka yi ko buki ina jin buki aka gidan shi ya ce da dangi suka yi gayya suka taho bukin nan dama wasu sun wasu sun zo kawai su da ko baɗa ne sun cuya sun cuya da haka da aka samu bukin nan haba malam ba sai suka yi gayya ba suka zo suka yi mota uku ya ce da suka zo aka yi buki yau washe gari washe gari ya ce to jama'a yanzu waɗanda suka zo Allah ya saka da alheri yanzu ba za a zo a suka ce ai muna nan ai sai mun ƙara kwana bakwai ya ce wallahi da suka zo ɗin nan aka kwantar da buhun shinkafa da safe aka ɗebi rabi da yamma rabi ya wuce kaji mala wala <laughs> hinu da aka yi kwana uku sai ya lissafa ya ga buhun shi na lillahi buhun shi sai ya ce yanzu bari ya ga nawa ne za a yi shatan mota ta kai su har gida da kuma kudin da za a auna nan wurin nan ya ga na shatan motar na wallahi ya fi mai sauki ya ce kai ga gaskiya kwana uku dai shine hakkin baki da Allah yanzu a taimaka yanzu za a yi shatan mota gobe suka ce tun yanzu ba a gama aka ce zumunci ya Allah zaka da leri ya ce kawai <laughs> ya shata mota ya ce ya shata motar nan a kai su gida ya fi mai sauki dole ya zo ya sa mota ya ce kowa ya shiga ga mota na an samu arha gida ya kwashe su aka mai da su ya ce in ba haka ba wala tallahi su ce kafin ya tada komadan nan shi bai san sanda zai tada komada ba yana tayo bashi mu shinkafa yana zau ana juyawa kwana biyu buhu ya kare kwana ɗaya buhu ya kare duk kwana ɗaya aka yi ɗaya da gobe aka kara kunu ko ko da da kayan aiki ya ce to wannan yin suka tafi kafin bukin to wannan irin ƙashenta sai a suna ba sai a sunan amaryan ba kai baka gama biyan bashi ba wallahi ta ɗauro sai amarya ta haihu mutum bai gama biyan bashi ba da kai yi tattara su ya ce a maida su gida to kaudauna su ko sun zo suka ga ko mada suka zo ta da ko mada na sun taho zumunci gaskiya malam kaga wala zai ne mai da gilashi wai yawon ya daga kai yawon da gilashi shi ya lawadar sai aka yi wannan wallahi yanzu an kai lokacin da ya kamata a ce gwamnati kawai ta rika yawo ta rarraba wa mutane abin da za su ci kawai a je kawai da motoci a ta rabo kawai ana dan an riga an kai kamar ana yaki ake ciki wallahi wasu wuraren ma yadda ka san ana yakin ba sasa to haka suke yanzu a wuraren su domin ba abin da suke yi gonakin babu gidajen su babu iyalansu ma wasu da matan da mazan kowaɗanne suna wurinsu daban-daban wani bai san inda matar shi take ba wani bai san inda mijin ba ta san inda mijin yake ba an kai su can an aje wannan an kai su wani wuri an aje ba su san inda juna suke ma ballanta na ma maganan wai ko a bada wani abu to me zai bada mutum ya gudu daga cikin gida daga rigar da ke jiki shi sai wandan shi ya gudu an zo an kona wurin an fatattaki kowa an kona wurin ba gona ba noma ba wurin kwana ba wurin zama ba wurin mutu idan sun ga wahala daga nan su gaba da gudu kawai Allah tabaraka wa ta'ala ba mu mafitan wannan musiba kuma mu dake cikin wannan musiba Allah sauƙaƙe musu kuma babban musifan nan da abinda mutum yake bani ƙara bani tsoro ƙasar nan fa guda ɗaya ce shugaban ƙasa guda ɗaya duka chief chief nan da ake duka duk guda ɗaya su ne guda ɗaya abun nan a nan wajen ake ta yin shi a can ko ana yi ba irin na nan ba to ni abin da ke bani mamaki kenan shugaban kasa daya kasa daya duka manya-manyan chief of services din nan da aka sa duka na gaba ɗaya ne na ƙasan gaba daya me yasa can ba a yi sai nan kuma kullum sai ƙara ƙaruwa yake yi gwamnati kuma ta ce ta cire trillions na kuɗi akan a sau kayan aiki kullum idan maganar nan ta tashi malam sai a ce ai su waɗannan 'yan tawaye suna da makamai ne da su wai su security mu ba su da shi to ina su suke samu su ba kuɗi suke samu ba su sau to kuɗin da ake cirewa in trillions a ce za a so me yasa ba za a so irin nasu ba kullum sai dai a ce mana wai makamai ne ba su da shi tun tun da ake rikicin nan wallahi ta ake ma'aikatan gwamnati ba su da isassun makamai irin na waɗancan kuma ana ta cire kuɗi akan makaman to amma ba mu ce ga inda kuɗin su kai ba ba mu sani ba an sawo ba su isa ba ko to shi ne kuma haka abin da ban tsoro abin da ban tsoro kuma ƙasa ɗaya a can ba a yin abin nan haka yawanci nan an ce da ka tashi daga nan in ka shiga mota da ka wuce lakwaja kai can ciki nan matsalolin nan sun kare daga lakwaja in ka zo ka kama tsoro kenan in kayo nan amma can da ka kai can kai can ciki nan an gama wannan rikicin amma mu nan kullun tafiya kullun da safe da yamma masifin nan kullun suna da to sai dai ba mu sani ba wataƙila dai laifinmu ne mun yi wasu laifukan da Allah ya fushi da mu mu kawai mu kaɗai aka yi muka shiga cikin masifan nan saboda mu tuba to mu tuba mana in haka ne mu ta tuba muna istighfarin man tun haka ne so da mu fita daga cikin wannan masifa dan uwan mu fita daga cikin wannan kunci da damuwa na'am Allah dai so kai to dai mu tafi can mu koma amanan kada ma su ce mun taba masu abu ba wasu haka nan Allah ba mu mafita kawai fa kana manazil shi wanda ya ta'assaru alaihim falamma kharaja al'ata ay kharaja manazil yaqudu ay ay wannan ay abahu hatta adlasahu li yaqbida ata'ahu wa falamma nudiya bismihi lokacin ana kiran wannan abashi a kira wannan abashi aka kira sunan shi kama manazil fa qala atuni ata'ahu yace ku bani na baba a damƙa masa kenan faƙala shai sai shi ko tsohon ya ce faƙala a tsuni a tsa'i fi yadi ya ce ku ba ni kyau abuna da ake ba ni ku ba ni a hannuna kaga shi ma me yasa ya ce haka ya san ɗan nan in gulɗa ne ya ce a kada ba ɗan nan a ba ni nawa a hannuna ɗinyen makaho ta nuna a hannun shi ko makaho ne ko kuturu makaho ce ta nuna a hannun shi fa fa'alu sai ko suka ansa suka damƙa masa fahamala a ata'ahu ya dauki wannan abu da ake basu na kyauta ko ko kaman a ce abun nan dinsu da ake basu allowance a basu ya qama yatawakkau ala manazil manazil shi ko ya ji haushi dan ya tashi baban nan ya tashi yana dafa shi yadda ake yi yana dogara dama shi yake dafawa ya tsufa ba makaho bane shi amma ya tsufa sosai baya iya tafiya dole sai ya dafa ɗan, ana tokara da shi kamar ya zama mai wata sanda kenan ya dafa shi suna tafiya suna tafiya ashe ko manazil yana ta jin haushi saboda ba ce a bashi kudin can ya ce a bashi abin shi ya ce a bashi rike da kanshi ya ce halun ma'amiluhu anka a ya ce kawo in daukan ma wannan abu da dan kaya ne sosai ko kawo in rike ma in daukan ma qala da'ahu ya ce kyale shi kawai zan rike da kaina falamma khala lahu tariq yayin da ya gasa ga shi, sai shi a hanya sun koma ba kowa a hanya ha ba malam fakka ya dabi ya ko murda hannun baban shi ya bude sun ma kazal asa ya kwace wannan abu da aka ba baban fa zahaba bi ya tafi da wannan abu da aka ba baban shi yanzu ya kwace ya tafi da shi wan sarafa shaykh shi ko tsohon nan ya dawo gida walaysa ma'ahu fi yadihi shay'un ba komi a hannun shi su ko iyalin shi sun san lokacin da zai anso abu yayi kuma ya je ansowa ya za a ya dawo ba komi ga yara wa qala lahu ahluhu wa waladuhu iyalinsa da 'ya'yansa suka ce masa ma sana'ata ya aka yi ne ba mu ganka da komi ba kala akhadha manazil abai yace manazil ya kwace man duka alawan dina ya tabo da shi komi duk abin da aka mani manazil ya kwace thumma ansha'a yaqulu yana cewa jazat rahimun baini wa baina manazili ya ce jaza'an kama ya jizu daina falibu wa rabbaituhu hatta idha ma huwa ma stawa kabiran wa sadi amilar rumhi gharibu ko wa sada ko yake cewa hmm? ban ji ba Eh, falan wannan tazallamani mali wa ya yadi lawwa yaduhu Allahu alladhi huwa ghalibu yace gashi nan yace jazat rahimun baini wa baina manazili yace yana so Allah jin rahama wannan tausayi ya saka mashi tsakanin shi da kamar da yace Allah kenan ya saka mai tsakanin shi da da wannan dan shi manazili ya ce jaza'an a saka mai sakamako mai kyau shi so yake yau da gobe na tausayin Allah ta baraka wa ta'ala ya sa Allah ya saka mai tsakanin shi da shi da wannan dan shi addu'a da yake mai a takaice kuma abu mana daɗi ko dama shine mahallu shahid yace jaza'an yace ka biya ka saka man game da wannan ɗan kama jizu daina talibuhu kamar yadda wanda aka ya bada bashi mai bin bashi yake so a biya shi bashi shi bayan shi kamar ya ci bashi ba ne ya ce to yana so a saka mai akan ɗan shi ɗin nan da ya mai wannan abun kamar yadda mai bashi idan yana son bashin sai yana so shi ma a biya shi bashin shi a dawo mai da abin shi yana so bashin nan da ɗan shi ya ci shi ma a biya shi wannan bashin kamar yadda mutum ya ba mutum bashin kuɗi yana so a biya shi bashin shi to shi ma yana so a biya shi bashin da wannan ɗan ya ci a wurin shi yanzu ya ce na rene shi hatta idza ma huwa sawa na rene shi har sai da ya kai ya zama babba ya girma yanzu wa sada aminar ram ya koma yana amfani ya kai koren da ma har zai iya daukan takobi mashi yayi karfi kenan hannunsa ya kai inda zai iya daukan mashi ko wani abu wanda ya neme shi da fada ya rama yayi karfi ya iya fada ya iya komi na koya masa shine jagora wajen inda za a yi in za a yi faɗa wajen matsa da mashi da komi duk ya iya wannan ya yi ƙarfi ashe ƙarfin na zai dawo na koya mai dabaran faɗa na koya mai komi ya iya faɗa ya iya komi amma yanzu kawai sai koma ashe abinda ne mai na tarbiyyan maimakon ya je ya faɗa kuma ba ba haka bane galibi da yawa za ku ga wani lokaci mara kunya zai dinga rashin kunya a cikin gida amma can wajen aka zo ba a iya komi da can wani lokaci ma mutum yana rashin kunya gosu sai a ce mai in ka isa mara kunya je ka can wani wuri kai rashin kunya mara kunyan gida ai wannan aikin banza ne mara kunya a gida to kuma wallahi haka za ka gani mara kunya ya ma kowa rashin kunya gida ya ma baban shi ya ma maman shi ya ma kowa amma ya kafa ta waje da abokan ta ba shi ka gayi shuru kamar wani dan kuikuyo ya yi tsit ya ya komi rashin kunya ne da gangan ne kaga suna sarrafa shi mata akwai mata akwai maza za ka ga wai wasu wai iyayensu ba su iya gaya masu magana su ji wai sai an bi ta hanyar abokinsu wai sai an bi ta hanyar abokinsu a gaya mai bai yi kaza ba har shi har su iyayen wai sun sani a ce gashi gashi a ce wa na bai jin maganar mu in dai za a yi wani abu sai dai mu bi ta hanyar abokin shi abi a gaya ma abokin shi abokin ne zai ce ku bar ni da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abokin ya ce a bar shi da shi ba ku faruwa ko mata mace diyakka ce ko diyakki ce baki iya mata abu sai an bi ta kawarta sai in an zo an gaya ma kawai kin san dai wancan mutum ne yake ki bi da Allah ki lallashe ta ki bi a hankali ki mata kaza ta ce ku banne da ita ku banne da ita ita za a gaya mawa wannan shine alamar tashin kiyama idan kuka diba cikin wancan littafin ya sunan shi malam rihlatul khulud ko ila dar wancan rihlatul khulud na Dr. Mustafa Murad a ciki sai da ya jero abubuwa wajen guda saba'in da biyu ya ce dukkansu suna daga cikin alamomin tashin alkiyama ya ce lokacin da ɗa zai koma in zai yi abu da matashi yake shawara baya shawara da maman shi lokacin da ɗa in zai abu da abokin shi yake shawara baya shawara da baban shi ku jira tashin alkiyama kaɗai kenan daga ciki ko ce daga cikin alamomi saba'in da biyun nan mutum ya koma bai shawara da mace ba ta shawara da mamanta sai da kawarta ko kawayenta su suke ba ta shawara ba ruwanta da mamanta ɗa ba ruwan shi da baban shi ba ya shawara da shi mama miji mutum in zai shawara sai ya shawara da matashi. wai har in zai ba mahaifiyar shi abu ma sai ya yi shawara da matashi? in ta ce a bayar a bayar in ta ce ka abada ka abada kuma matan su suna son haka a lokacin kafin su zama iyaye bai fito abu bai fito ba na yaya ake yi a ce mutum yana sai ma nama kaza ya sai ma maman shi kosai kuma ita mace in tana da imani tana da hankali ta ga eh, mijinta ya so mata kaza ya kuce da kosai ya kai mai mahaifiyar shi ita ta yadda ta ci wannan naman inda a ce ba haka take so ba ba ma haka suke so ba to ke ma wata rana ba ma kosan zaki ci ba hmm, a wara zai kawo wallahi kawo eh a wara ta fi kosai oh to ina san wanda ya fi yaro ana ji dai ba za san dabo banza ba ne rogo sai dai kallallaba ko idan ya so kallallaba na yaran nan wannan kallallaban nan da yara ke sa manja to wallahi kallallaba zai kawo miki inda ita ce tafi ani ban san da yafi ba ina ganin su wata rana in sun fita su yi layi can wajen sun gani su haka za su sai ashe wannan abin za su saya wannan da ake yayyanka wannan kuma wannan abin ci aka yi wuyar tsiya magare wajen yin shi amma mata ina sun iya wata rana wani mutum ai da gare na gane ne wai wata rana kawai aboki da ne fa an yi sallar la'asar sai ce da Allah ina za ka yi zane ce ba inda za ni a wani abu ne sai ce so nike ka raka ne nan kasuwar bacci yana so ya sasso wasu abu na ce to na ja mota da mota na zo masallaci na ja shi muka tafi kasuwar bacci na aje shi ya banna cikin mota na zauna na zauna na zauna malam sai da ne wajen awa daya Allah ya zaba da ina dan diddi wani abu ina ta yi aka dawo kawai ya kwakwaso kayan shi dawo sai ce kai hakuri fa na tsaida ka ka san ni ranar da dinne azumi ranar litinin da ranar alhamis in ba awara na ci ba na ce yanzu nan duk ya ce wallahi wai ita ya tafi ne wai abin hada ta ya tafi wai a hada wai abin nan ba wai in ba ita ya ci ba shi ba lafiya na ce yanzu duk wannan zaman da muka yi na zaman kayan awar ya ce wallahi ita ce shi ita ya <laughs> ke kawai mutum ya ce ka ce kai sai ka cika kaza a gida kawai ka je ka ci mana awa daya a wuri a banza awa daya aiko daga nan da ya gani ya ce ba kana da wani abu da ya ce eh kawai tafiya ta yi rudi shi ya kada ja da wannan wuni da aka mutum ya zalla da zo da mota ya ce kana da wani uzuri da ya ce sosai sosai akwai uzuri sosai tafiya ta kyali shi kada kai da ta aje a saboda a awara kuma ya je yi ta ya koyo aka aiko mana da ita gida daga aka je to gashi na ce inda lillahi to amma mutum da ra'ayinsa amma wai malam mahaifiyan mutum kun gani fa na taba gaya muku nan kuma kun gani shek Kabir Gombe wata rana raga wani bidiyo shaida magana ce wani mutum mahaifiyarsa ta zo bai dawo da wuri ba ta jira shi ta jira shi ta jira shi har dare malam tana zaune ta yi alwala ta hau da duma tana ta jan carbi wannan halin rayuwa Allah ka dawo man da ba Allah nan lafiya ta malam sai ta ji mota ya taho ya shigo yana shigowa ta budo ta ta fito lafiya haka cikin wannan dare lafiya ce lafiya lau hajiya baki bacci ba ta ce kaf amma baka da hankali in yi bacci baka dawo ba ya za a yi bacci baka dawo ba ai ina nan kan kan kan kan kan darduma ta ne ina ta addu'a ina ta jan carbi ina ta jan carbi Allah ya dawo man da kai lafiya amma yanzu sun da ka dawo alhamdulillah yanzu ne zan je in samu in rutsa yi bacci kafin an jiba kuma abin nan sai ya ce to san na je asadin ai ko gashi har na yi maki tsaraba ta ce tsaraba kuma ya ce eh wani rogo ne na gani mai kyau na so maki ta ce ka Allah ma albarka ashe dai kana tuna da ni yanzu haka tuna da ni ka tafi man da rogo Allah saka ma da alkhairi ta an shi rogo tana ta adda ta shige daki daki iska ashe can baya kai na mamance ashe a can baya mota a ahmad kaji na can ya soba matai wai haddasa yin kulaye da ya ga kajin kar su huce ya nemi inda zai sa kajin su zo da dumi ita kuma ta riga ta rufe kofa ta yi baccin ta ma an zo mata da kaji ita wannan gashi ita ma ba ta yi bacci ba an kai mata rogo ita ko mata ya zo da kaji haddasa masu haddasawa a su huce ya je ya buga kofa ya yi sallama ya buga kofa ya yi kawai ta ki buɗe kofar da sai ya tuna yana da ƙarfi ya koma baya baya ya zo ya ba kofa gwagwam ya balle ta kawai ya shigo kawai ta taso ta ce kawai sai mutum ya je ta yawon banzan shi ya zaman shi ta manuri sannan ma haka ne ya dawo ya zo ya ta tada mutum yana bace shi ta ce ga abincin ka nan za ka ci ka ci ka zo kawai kana wallahi daga yau in ka ƙara zuwa kai bacci kai dare irin wadda ka dawo wallahi wallahi duk abin da nema kai ka ja ka ƙara ya ce to ga kaji dan sweet heart na kawo ta ce aje su dan kawai ta ce kawai ta koma ɗaki ta ce kawai tana ta ya zuwa ta da ta banza ita can rogo nan kuma kaji kuma gatsiya to kaji malam iya da ce wallahi dari ne ko yadda zai yi sai lallaba ya dauko kaji da ko ba ta dakin mama ya ce ba baki ya kuri wallahi da ce ga kaji eh, eh, eh, tashi yadda kika yi hirar nan kina jira na ke ma yanzu tashi ki hirar cin kaji na san yadda zan ce mata ce a haba mallam da dai so ake ta ji daɗi ai sai na san yadda za ta ji daɗin nan ca zan ni ma yau nan zan kwana wannan dama ɗauko shi ne daga baya dama jira nike in gama kimtsa in ɗauko kulan yadda kika yi hiran nan nan za mu yi hira yau kina cin kaji mu zama mu nan eh to ai ba za ta gane ba sannan ba da rogon ta sani ko daga saura na gaba na kawo wannan ta ce na je kimtsa ne na je <laughs> ko ko ba ya dira ya za ya rai gara dai kwanan nan ni da kaji na na yaji ni ma kwanan nan kusa da mama na da kajin nan inna lillahi wa inna an dai ji kunya wallahi ko ta ya kai illa ma wannan ta shiru ta ce eh, wato ka je da kaji ka ta wurin ne ba nasara ka dawo nan ko ma da ya za a yi dai oho a mota na manto su Malam zani wai ya za a yi dai in kai ne Malam Sani mu fita daga nan chairman yau sai an zo rinka kai ma ni <laughs> ni dai gare in ɗauko su in da wallahi da dai in zauna ɗakin nan da wannan abun gare in ɗauko kajin nan in dawo in mata wata dabara ko in je in fita waje in je in yi tsayuwa ta kofar gida kamar yanzu aka kawo su in dawo in ce to hajiya da rogo kuma ga kaji an kawo a'a to ai dabara sannan zaka nemo yadda zaka yi sai bayan ta kiki kiki kiki tana ɗakin nan sai in ƙara buɗe gate in fita waje In je in tsayuwa ta waje in daɗe sai in ɗauko kula kim kim kim kim in ce hajiya jiran nan da kika yi ai dole dole sai kin cika ji to ya kai a hajiya yadda kika kwana kina dole ne oda a zo da su daga eh lallashi ina ba ta shige daki wani lallashi wannan sai gobe wallahi ba wani lallashi wanda ta shige daki ta baka falo ha ba ina a wannan tsiya kawai malam to amma wanda dama zai wannan ma yayi wancan din to shine ma kuma ho mu tsaya nan ma kan mu sha wahala wannan kawai ba zai yi ba zai yi ba amma fa ku dubi wannan abin dan Allah ya ba kalla to to kuma dama wannan abin dai wanda bai abu saboda Allah ba haka kawai Allah zai zo abun nan din shi Allah dai babu mafita shi yasa wani abin kawai in dai magana iyali ne wata rana kawai ka daure ka abun ka in baka yi wata ran ana iya tashi da kai a gida a ce kawo kuɗi a yi kaza ka ƙi kai ta tsiya in ba sa ba baka fita kawai kana zuwa wani wuri motar ka ta tsaye wani wuri sai ka kashe saman kuɗin nan ka ta inna lillahi ko ma bakin su ne ka ce da ka sani ma da ka ba su su ma adda wallahi da ya fi ma ma to balle uwa wadda za a mata abu ta ma addu'a in ta ji daɗi ko ta yi magana ko ba ta yi magana ba saboda murnan da ta yi kawai shi Allah su fa iyaye ina gaya maku in dai kai masu abin da suka ji daɗi ko ba su ce komi ba su ne aka muka karanta ni da mala abubakar ne yana jin makaranta aka ce su ne abin da kallonsu kawai yana sa ka samu abu biyu ne ko uku ne makaranta na manta mala abubakar ko ka'aba in ka je ko baka komi kawai kai zaune ka kura mata ido kai ta kallo kana ta kallon ta ka juya ta nan ka kalla ka juya ta nan ta kalla aka ce za ka yi ta samun lada to haka iyayenka in ka je ka zauna gaban su ka kalle su ka ji daɗi su kalle ka su ji daɗi kai kana ta samun lada to balle ka yi wani abu wanda suna jin daɗin ha'arai sun ji daɗi ka je wurinsu sun ji daɗi ai da kake zuwa ka gaishe su nan ka gan su ka ce ka je gaishe su da safe ko ka je gaishe su da yamma ai ba dole sai ka kai masu wani abu ba in ba su ganka ba a wunin ne sai su su shiga damuwa suna su ko ba su ga wani ba in ga yanzu malam abubakar zai fada girman shi ne yanzu in yaje in fa dare ta je ya dawo ba to hankalinta ya tashi kenan dole sai an zo an gaya mata an ce ya fa shigo ya dawo to in ko ya shigo to ta ganshi mana kun dai kun dai ganshi da har da jikoki da to wallahi har yanzu mahaifiyar nan in ba ta ganshi ba ba jin daɗi dole in zai je wani wuri sai ya gaya mata baya fa nan kada ta zo ta sare da daddare ta ganshi ba in ko daren nan yayi yi diddare ba za ta yi ba sai in ta ji yana cikin gidan nan ya dawo to yanzu wannan jama'a yanzu wannan mutum yayi wasa da wannan to kallafa tun da jikokin shi shi ma amma mahaifiyar nan tana nan tana nan tana ganin shi wata ran irin wannan ma in wani abu aka kawo sai ta ce a ina nashi ko kuma in an kito ita za a cikin nata ta aje ce wannan nashi ne aje mai taba jama'a ba mu da abin da za mu biya iyayenmu kawai za mu yi iya abin da za mu yi ne mu yi addu'a mu yi abin da za mu iya yi mu yi ta'adda'a muna fata Allah ya saka masu akan alkhairin da suka yi mana kuma ina jinjina mana magana nan mu rike ta alkhairi na farko kuma da suka yi mana ba kaman ta dalilin su da muka zama musulmai wallahi babu arzikin da za su yi mana in daga nan kawai mutum bayan mahaifansa sun haifai ya zama musulmin nan daga nan ba su kare mai komi ba to sun gama mai komi ta dalilin wannan zaman su su ne dalilin da ya sa ka zama musulmi ku daure ku gane maganar nan dan saboda haka da mutum ya rika jin cewa wai ya danyi wani abu ya rika ganin wai shi ya gama da ya gama mai iyayen shi komi wanda suka yi ma shine komin na farko kai yanzu kawai kana danyi ne alaman yaba kyauta ne kawai kana tukuici to shi wannan kun ga dai dan nan da yi yace tazallamani mali walau wayadi yace ya ya zalunce ni game da dukiyata ya murde man hannu ya lankwashe hannuna ya kwace man kayana ya ce lawa ya duhullahu lalzi huwa galibu ya ce to ina roƙon Allah shi ma ya naɗe mai hannu ya lauye mai hannu wanda Allah shi ne marin jayi shi ne mai jayi. ina so shi ma yadda ya naɗe hannuna ya kwace man abu shi ma Allah ka naɗe hannunsa fa asbaha manazil malwiyan dahu. ana wayewa gari ko sai ga manazil hannu ya lankwashe gaba ɗaya ya lauje to kun ji baba yi magana ko da daddare fa kai da yamma ko da rana washe gari sai aka ga munazil da sun hannu ya aka yi munazil addu'an baban shi ya fito to wannan shine sawabul birri ladan yin da'a an amru bin maimun bin maimun al-azdi qala yace sakamakon da'a aka ce an samo daga amru dan maimun العزي قال لما تعجل موسى إلى ربه ra'a rajulan tatal arshi faghabitahu bi makani yayin da annabi Musa ya gaugawa ya baro mutanen nan ko ba an ce su jira mutane su bai ga su suna inda inda shi kuma ga yana jin daɗi zai tafi ya gana da Allah kada saba alkawari yayi gaba ya ce su su biyo daga baya nan ko ashe Samiri ya kulla abin da ya kulla shi zai shirya masu masu ba za su je ba kaga da ya jira su kuma da babanna ma ta faru ba amma an ji an ce mai ya Musa me yasa kai gaugawa ya ce ya Allah na yi gaugawa ne don ka yadda da mu kada mu saba alkawari kada to da ya je can sai aka ce sai ya ga wani mutum yana karkashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala tsahu bi makanihi sai ya ci shi ma ya gudu kai wannan wuri da ka samu lallai ka gani wannan akwai abin da kai wannan wuri ya burge gibda kenan ba hasada ba ka ga mutum a wani matsayi kai ma kai gurin wannan wuri kai ma da za ka samu ya da ka ji daɗi kai ya more wannan ya samu babban abu Allah ya baka irin wannan kai ma kai fatan wannan shi gifta ake ce ma wannan fasa ala rabbahu an yukhbirahu bismihi sai annabi Musa ya tambayi Allah ya ce ya Allah ka bani labarin wannan mutumin ya sunan shi mai irin wannan matsayi ya sunan shi ko wallam yukhbirhu Allah bai bashi labari ba sai Allah ya shiru bai ga masa labari bai ce masa wane bane wa qala lakini uhaddithuka an amalihi bi salati Salim. ni zan baka labarin aikin shi ta hanyar halaye guda uku yana da wasu halaye guda uku da zan gaya ma wannan suna ɗaya daga cikin halayensa shine kana la ya hasudun nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ya kasance bai ma mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falala shi ba ruwan shi da ya garka da wani abu ya rika jin haushi ya rika ma hasada yana fatan ko dai a kwace ya dawo wurin shi ko ya dawo wurin nashi ko kuma a bari a rasa kowa ya rasa shi bai da wannan mugun halin da yake nan ko wala ya yaqwa walidayki wala ya yaqwa walidayki sannan kuma bai saba ma mahaifansa shine mahallu shahin namu bai rena mahaifansa baya wulakanta mahaifansa wala yamshi bin namima sannan baya yawo da annamimanci ya hada wannan da wannan kun gani an ce la yadkhulul jannata qattat wanda yake mai yawa mai annamimanci shine mam kenan wanda take da annamimanci ko wanda yake da annamimanci ba zai shiga aljanna ba to shi wannan baya yawo da annamimanci wannan shine abin da ya bashi wannan matsayi to kun ga abu uku kenan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu Allah ya taimake mu mu tsaya na naktafi bi hada hajjaj masarau hajjaj ko goro ya kusa karewa gara ci ɗaya kawai a waje sai gobe na suhanaka Allahun marambana wa bihamdik na shaɗu Allah ilaha illa an ta nasarfiruka wa na tobe ilai Allahun ma ya rabu ya rahamar rahmin ya rahimar duwafa iwal fukara iwal wuraba iwal masaki an zil rahmataka alaina ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إلى السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة, يوم القيامة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم دخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين